Alhaji kun ma mari dan ba. Ka da kai za ka yi. Wai wannan a gaba Allah yana ci mutuncin ka. Za ka zo ka tsaya. Wai na ce kun gansu ya zuba magani kuma yana so ki mutu. Alhaji eh na ce in ka sauka zan wankin takalmi. A sama ka gani? Me ka mai da ni kazami ka mai da ni ko me? Mun ma yayi bulmanki da. ya yi gulma eh? ah, alaji alaji ni ni ni ni na ji abin da baka sani ba ba tsaya ka ji tsaya ka ji tsaya ka ji ban taba dukan mutum ba tsaya ka ji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 bai ganka da baki leda ba kana zirga zirga nan ba ba Allah ku dakata ba hanya ce ba hanya ba ah, menene ka ba hanya ba ce nan dakata zan zabga ma mari wallahi ku dakata dan wallahi ai ina rikici ina rikice wallahi zan ba dan Allah ku dakata ina ga ta gifta da zai ta nan wajen ko minti goma ma ba a yi ba kan ya ga a to Allah ni ka na gaskiya dan ku tafi ba hanya kofar gida ba ce to an can faɗi gaskiya ni ba nan faɗa ba ya ba na ni ba na san ba a tsanaki ba za ki da kai ne ya ganta ka zo da baki leda lokacin da ya kare ke kawo ta gidan nan lokacin tana neman taki hajaran majara eh yan kare ke ba yan kare ke ba waye wani alaja mai je mu haka si ya ka kuma da ne ana da baki za ka kasi kin zauna kina ki kore si ba Ni ɗan yarbawa. Hmm? Ni za a kai. Ni eh? alhaji wallahi Allah ƙarya. Ni ka ɗauka a jikina. Ni ka ɗauka a jikina. Ya za ki wani. Alhaja bai sai ka ba dauka. Alhaja Olo bai doka ko mi ba. Olo kiriya ne. Ya Ya dauka Kana gani ya caje ni ya dawa ba. Wallahi Alhaja bai mi ba. ka ba. Wallahi seri ne. Allah sai ka ka a ya dauka ya dauka

A ka tsare da ido lafiya. Ranka ya daɗe. Ranka ya daɗe. Kai na magana da mutane sai ka ji da wani lafiya kake tsare da ido. Abin da